Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada su dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za mu ci gaba da tattaunawa da Dr. Marzuk Abubakar Ungogo, likitan dabbobi kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Eh, dole dai idan har kiwon zamani za a yi akwai shi ma tsare-tsaren da za a saka mashi saboda shi ma wajen saka shi tun daga kan zai yi nashi nashi kududdufin da zai saka kuma wanda zai yi nashi da wanda zai saka a cikin tanki tankin roba kuma dai wani iri a koyaushe su yawan adadin kifayen da za a zuba yana daidai ne da girman shi inda mazubinsu so dole dai tararin dai suka san da ya dace a zuba su da kalar ɗawainiyar abincin su tun da shi kansu abincin mataki-mataki ne ɗan mm. ƙanana akwai kalar abincin da za a ba su sun fara girma haka ne akwai kuma magunguna su ma da ake amfani da su ko da ba a samu matsala ba akwai kuma wanda ake amfani da su idan an samu matsala haka ne da sauransu da sauransu. Mm. Maganar gaskiya dai shi kiwon zamani ko ma ne menene ba za ka iya yin shi gaba da ba sannan ka ce ka samu abin da To likita da kwai yawaitar likitocin dabbobi kuwa a yankinmu na arewa? Gaskiya ba su da yawa don akalla a jihar Kano wadda ko ina yawan jama'a a cikin arewacin Najeriya suna tunanin ita gwamnatin jihar ba ta da likitocin dabbobi nata da suka wuce mutum talatin da biyar bayan kuma kin ga ƙananan hukumomi a cikin Kano ba sun kai wajen arba'in da hudu. Hmm. irin kenan cikin zama akalla ma da ko da za a ce kowace karamar hukuma akwai likita daya da abin zai dan zo da sauki. To haka dai kam gaskiya a halin yanzu ba mu da isassu sama ba a cikin yawa. Hmm. To kana ganin kamar kila shi ke kawo matsalar da mutane ke kiwo yadda suka ga dama babu ba su tuntuɓar likitocin dabbobi? eh har da wannan da wannan dan wannan sannan su kansu asibitocin ai watakila ma iya cewa ba su kai ba su da kayan aikin da ya dace da kuma isassun suma akwai mataimaka akwai wanda suke taimaka wa su ma likitocin dabbobin ina tare su ma sun yi karanci wanda ko da babu likita a waje za ki ga idan akwai mataimakan likitan ma'aikatan lafiyar dabbobi za su iya a yin abubuwa da dama wanda ba sai an bukaci likita ba su suna sun yi karanci. Hmm. Hakan yana ne mu a kan cimma watakila manufar da damar da damar cimma a cikin ciwon dabbobi da sauransu da sauransu. Hmm. Dr. Marzuk a matsayinka na matashi ba kai tunanin ka je kai likitan mutane ba ba kai tunanin ka je kai injiniyarin ba wanda za ka je kai aiki matatan mai ka samu kuɗi me ya sha ra'ayinka ka shiga likitan dabbobi? Eh to za mu iya cewa ba ni na fara zaɓar likitancin dabbobi a karan farko ba da kaina. Hmm. Likitancin dabbobi ya zaɓe ni hmm. a karan farko, ni kuma a karo na biyu na zaɓe shi. Hmm. Maganar gaskiya ne kan likitancin mutane na so na yi kuma shi ne nema a jami'a. Wataƙila saboda wasu dalilika akan canza wa mutum abin da ya nema. a saboda karancin gurabe hmm. a jami'o'i to sai ya kasance aka bani karatun likitancin dabbobi a nan dai jami'ar amadu hmm. aka dai muka yi ta da farko ban ma na ce ba zan yi ba muka yi ta sa'in sa da duk mutanen da suke ganin ya dace da yin haka dai daga ƙarshe har aka yi mana alkawarin cewa na je na dage na abin da ya dace a aji na ɗaya a jami'a idan an yi in zan yi shiga aji da su a jami'a sai a canza mm. Haka dai na na dage din har zan iya cewa ma nake tunanin a shekarar a ɗaliban ajin farko a jami'ar kamar na fi kowa <laughs> eh, na fi dagewa ko na mm. kowa sakamako mai kyau. Mm. Kuma su waɗanda suka ba ni damar zan iya zuwa a canza mini daga da masu kai min magana kafin kuma wannan lokacin na fara sha'awar na yi shi likitancin dabbobin sannan kuma na nuna musu ba na so to idan hmm. na ce a karo na biyu da aka bani dama da zaɓa gaskiya a lokacin kuma na riga na yi sha'awar abin kuma na yi shawara da shi ne hmm. na zaɓi da ci gaba da shi likitancin dabbobin. Idan kika tambaye ni abin da dalilin da ya sa ne hakan zan iya cewa aji na farko jiya dai ba karatun ba a ita tsangayar likitancin dabbobin aka yi ba akwai yan ƙananan kwasa-kwasai mm. da muke yi a nan tsangayar mm. to waɗannan gaskiya sun yi tasiri da dama sannan kuma da akwai waɗanda ma za mu za mu yi tare da dabbobin ne a aikace to waɗannan ya riƙa sawa na cewa wannan abu ne wanda zan kuma zan ji daɗin sa. Mm. To, dakta an muka koma maganar dabbobi su kuma mutum da mun yi magana kaji mun yi magana kifi wanda yanzu zaka ga an saki dabba ta tafi tun safe an sake ta ta tafi ba za ta dawo ba sai mangariba ta kusa ba a san me ta ci ba ba a san me ta sha ba sai kawai kwatsam sai dabba ta fara ciwo sauri ake yi ba za a ce a nemi likita ba ko a nemi inda za a kai ta a bata magani sauri ake a yanka ta wani kira za ka yi ma mutane akan saurin yanka dabba da ake yi ba a san wani irin ciwo ya same ta ba kuma a ci nama. Tattaunawar mu da Dr. Marzuk Abubakar Ungogwa kenan wanda lokaci ba zai ba mu damar kawo muku ta ba sai a biyo mu wani makon domin ci gaban hirar. Ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya.